mutum tara suka rasu da dama suka samu rauni jiya a cikin wani hatsarin mota da ya wakana a gazawa jihar maradi motar ta hoto ne daga tawa za ta zandar shigowar da ruwan kogin isa ke yi da karhi na haifar da banna a wasu unguwanni na birnin yamai yayin da jama'a da dabbobi da wasu kayayyaki ke ci gaba da fuskantar karubale daga ambaliyar ruwan a cikin jihohin ƙasa. Yau muna ranar Talata a cikin shirin namu na kyautata rayuwar iyali za ku ji muhimmancin shayar da yaro nonon gaba tun daga haihuwarsa. Masu mu mu da sake saduwa. Mutum tara suka rasu da dama suka ji rauni, masu wasu kuma a rauni mai tsanani. Wannan shi ne sakamakon hatsarin motar da kamfanin SCM ta yi a jiya da marece a Gazawa cikin jihar Maraɗi. motar ta hoto ne daga tawa za ta zandar ibrahim hamma moro babban alkali na mashara'antar ta maraɗi ya ma sai sanke ƙarin bayani An samu mutane tara da suka rasa rayukansu duka yare ne da mata, da wasu da yawa da suka jikata. Ba ma da adadinsu baki ɗaya, saboda mota ce da ta fito daga tawa zuwa zandar. Mun samu jerin mutanen da suka shigo motar daga tawa, amma bisa hanya kun san wasu suna sauka wasu kuma su hau, don haka ba mu iya tantance adadin mutanen ba. Gaskiya mummunan haɗari ne, muna fatan kamfanonin sufuri su tabbatar da ingancin zirga-zirgar su saboda taya ce ta fashe ta baya motar za ta je zandar ne amma idan ka je inda abin ya afku sai ka ce motar za ta nufi maradi ne akwai mutane uku da suka yi mummuna jikata an garzaya da su a maradi a jimilce dai duka waɗanda suka jimu sun yi mummunan jikata ne A birnin Yamai ruwa sun cinye wani bangare na da'ira ta biyar. yau kwanaki uku kenan gidaje da dama ne masu su suka bari dalilin ambaliyar ruwan inda suka nahi wani wuri neman mafaka ga dai ra'ayoyin da wasu su suka bayyana ma rukayyatu abdurrahman Hankalin mazauna anguwa a tashe yake suna kwana ido buɗe sabilin matsalar da ke kwance kusa da su ka tsinci kanka cikin ruwa. Mun yi ƙoƙarin yin matarar ruwa mun yi shi ne da latirit da ƙasa. Duk da haka ruwa na shiga. Ku duba ku gani cikin layin nan gidaje da dama ne babu mutane duk sun ƙaura akwai wa'anda ba su da inda za su shiga suna yin gida-gida suna neman gun kwanciya. mu da ke nan mu ne na ƙarshe da ke bisa hilin da aka auna wanda ke ƙasa ga hilin dukkansu sun bar wurin muna godewa Allah da yake ba a samu rasuwa ba ba kuma wanda ya raunata sai dai mutane sun yi asarar dukiyoyinsu shekaran jiya ne da dare ruwan ya fara shigowa kowa ya ƙaura da kaga ɗanka ya fita sai kai ƙoƙarin nemo shi mutanen gwamnati suna ganin abin da ke faruwa muna roƙon Allah da kuma su gwamnatin da su taimaka taimaka mana domin magance wannan matsalar. A watan cikin da ya gabata a cikin jihar Maradi mutum takwas suka rasu, 45 suka ji rauni, 18,377 ne ba su samu muhalli ba. Wannan shine sakamakon ambaliyar ruwan sama da shugaban kwamitin da ke kula da al'amuran da suka shahi bala'o'i da rashin abinci ya bayyana. Muhammad Sani Sanusi har ila yau magatakarda na biyu a ma'aikatar gwamnan jihar ta Maradi, ya ma Muhammad Mamman karin haske. Euh, Zuwa ranar yau 30 ga watan Ogista 2019 mun kididdige gunduma bakwai na jihar Maradi da suka fuskanci ambaliya. Kwamin 19 gari 43 inda aka samu rasuwa takwas. Mutum 45 sun raunata. Magidanta 6,657 suka fuskanci bala'in. da suka kunshi mutum dubu goma sha takwas da dari uku da saba'in da bakwai akwai wasu ɗakuna da suka rumje wanda suka tashi a jimince ɗaki dubu da dari bakwai da arba'in da takwas ya kamata mutane su daina gini bisa magudanar ruwa an kuka ɗauki gundumar mayayi a bana ita ce ta fi fuskantar ambaliya inda za ku ga kuma kwamin ɗin kanan bakashe ita ce ta kasance tamkar wadda ta fi fuskantar ambaliyar ruwa a bana. Fiye da gidaje ɗari ne suka rimje shaguna masu yawa suka lalace mutane da dama suka ji rauni yayin da dabbobi masu yawa ruwa ya yi gaba da su wannan shine sakamakon ambaliyar ruwan da suka yi ta kwarara kamar daga bakin kwarya a watan ogiskin da ya gabata a cikin gundumar bilma bukar job kolo shugaban da'irar bilma ya ma anise karim karin bayani a bangaren bilma gidaje 31 ne suka fadi dakuna 39 da wata akuya da ta mutu da mutane biyu da suka shikata waɗanda aka garzaya da su a asibitin yankin na Bilma. Sannan a karamar hukumar Jado ta dalilin malalar kogin maiguwa gidaje 41 ne suka faɗi shaguna goma sha hudu da awaki shida. Sannan a cikin karamar hukumar Dirku ba a cikin birnin Dirku ne ba. Wani gari da ke da tazarar kilomita 45 a arewacin Dirku nan mutane uku suka shikata gidaje 29 suka faɗi mangazoji biyar da wata buka da akuya ɗaya da ta mutu eh, eh, akalla 'yan horar hula 66 ne aka sace a cikin su mata 44 ne a watan juli kin da ya gabata a cikin jihar difa kamar yadda hukumar osha harshen nijar ta bayyana a cikin wata takarda da ta fitar a ranar 22 ga watan agus na shekara 2019 sakamakon wannan sace-sacen na jama'a a cewar majiyar shine ya yi sanadiyar yawan 'yan gudun hijirar da jihar ta difa ta karba inda yawan su ya kai fiye da mutum 150 da waɗanda suka bar wuraren nasu su kuma dubu dari da biyar. Ganin mahimmancin aikin masu kula da waɗanda shari'a take tuhuma ya sa ƙungiyar ADCO da ke kula da waɗanda shari'a ke tuhuma ta tsara wani zaman taron bayar da horo zuwa ga wakilan nata sattin da suka fito daga cikin jihohi guda takwas na ƙasa a Agadez tare da tallafin ƙungiyar ECAP Sahel. Ishiwarak Abu, shugaban ƙungiyar ADCD, ya mamu samun makarin bayani. Abin da ke da muhimmanci a gare mu, mun fahimci da ba za a ci gaba da taimaka anda shari'a ke tuhuma ba ba tare da samun kwarewar da ta dace ba. dai ma a cikin yanayin da 'yan ƙasa kai a kai suna neman yancin su Kenan ya kamata mai kariyarsu ya yi aikinsa da inganci. Mun kuma fahimci da dan ƙasar niger na yanzu na buƙatar shari'a ta gaskiya kuma gwamnati bai da halin da zai iya baiwa kowane dan ƙasa lauyan da zai kariyarsa dangance da rashin halin da ya wajaba kamar yadda kuka sani mu da sunanmu na 'yan ƙasa da suka fahimci al'amarin mun gano da tunda muna da mu shiryar da kanmu cikin kungiya sai muka ƙirƙiro wagga kungiya ta adeko muka kuma gano da ƙofa farko da ya kamata mu bi ita ce na a baiwa mambobin kungiyar ƙwarewar da ta wajaba don su zatar da aiki cikin nagarta a ƙasar Nijar. De manière significative au Niger. Dan kungiyar farar fulan na maraɗi Abdu Dan Neto da ma'aikatar 'yan sanda mai kula da shari'a ta tsare tun a ranar Alhamishin da ta gabata ya isa a gidan kaso na maraɗi a jiya da marece. abdu dan neto na tsare ne dalilin batun akwatin nan shaƙe da kudaden dalar na wato wanda aka tsinta a yau da sahi yan kungiyoyin farin fulla sun fitar da wata sanarwa inda suke shida da goyon bayan su ga abdu dan neto yakuba alabo na tunnur lafaj shi ya karanta sanarwar ga kaɗan daga cikin abin da ya faɗa da muhammad mamman ya gutsuro mana Mu ƙungiyoyin fararen hula na jihar Maradi mun yi la'akari kamun da aka yi wa abokin aikinmu Abdu Dan Neto kawai don a karya muna logo ne na karya muna ƙwarin gwiwa wajen aikin da muke yi na biya sau da kafa da diddiyi kan abin da ke kai kawo a cikin ƙasa. Muna goyon bayan Abdu Dan Neto wanda shi da kansa ya san gaskiya za ta yi halinta. Muna gayyatar shugabannin hukumar halsiya su yi bincike akan wani al'amari domin kawo haske da kuma kauda jita-jita da shaci faɗi. A cikin jihar Agadez, tamuwa na ɗaya daga cikin cikulkuta wanda ke haddasa rasuwa na yara masu ƙasa da shekaru biyar. A shekara ta 2018 an samu yaro 6,104 da ke fama da tamuwa mai tsanani. Sha ɗaya daga cikin su sun rasu a Kint Agadez. A watanni biyar na shekara ta 2019, jihar na da yaro yara 'yan tamuwa wanda yawansu ya kai 3,997. kamar yadda isufu didi, daraktan jihar na biyu na kiwon lafiya ya shaida ma Anise Karim. Adadin da muka kididdige ga halin kamuwa mai tsanani na tamuwa ya jibinci hali dubu uku da tara da ishirin da bakwai. Kamuwa dubu da da tasa'in da muka samu a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas inda aka samu rasuwa ishirin. Sha a da'irar kwamin ɗin Agades, ɗaya a Adar Bisanat, hudu a Arlet, biyu a Bilma da daya a Iferuwan. Don me aka samu sha a kwamin ɗin Agades? Agades tana ana lissafawa da bayanan kreni na babbar asibiti inda mafi yawa rashin wajen kreni aka same su a halittar da aka samu halin rasuwa hudu kuma can ma akwai cibiyar warkarwar hali mai tsanani a cikin wannan kaso ne aka samu rasuwa a shimfiɗar watanni shida na shekara 2019 muna hasashen samun halin kamuwa 434 mun kai a bakwai, inda aka samu rashi 21 rashin yana daidai da na bara ana iya cewa kaso. san binciken ya zarce abinda aka nufa. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗar shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan buzanci Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta Talata a daidai karfe 6 da minti biyar na yamma ku tarbi shirinmu na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a harshen Zabarmanci, Hausa ko Turanci. Filin mata shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum. jamhuriyar niger a cewar kungiyar unicef kishi 53 cikin ɗari na jinjirai na su matsotsar nonon uwayen nasu da zarar an haife su kungiyar ta kara da cewa duk da kokarin da mata ke yi wajen ba yaran nasu nonon gaba mace biyu a cikin goma kaɗai ke ba yaran nasu nono tsantsa ba tare da wani bauri ko kuma wani karin ruwa ba mu saurari karin hasken da rukayyatu konate ta kungiyar unicef ta mamar ya mujallar kanda a cikin shirin namu na musamman na kyautata rayuwar iyalai Don samun cikakken lafiyar jariri, ƙwararrun masana kiwon lafiya na shawartawa da a baiwa yaro nono uwa tsagoronsa tun daga ranar aihuwar shi har zuwa wata shida. tukuna te ta UNICEF na ɗauke da ƙarin bayani. Daga haihuwa, zuwa watanni shida jariri bai bukatar komi nonon uwa kadai ya isa a ranar farko daka shi ne nono ne mai kalar masara wanda in an bawa jariri zai kare shi da duk wasu cututtuka da uwar ta samu shaushawarsu a ciki akwai kuma wasu sinadarai da dama taruwar nono na zuwa ne a lokaci da girmar yaro da kuma lokacin shan nono da farko jaririn na jin ishirwa nono kuwa ruwa-ruwa ne zai fara zuwa ya sha ana so jaririn ya daɗe yana shan nono tunda bayan ruwan wannan akwai nono mai kabri da zai zo kuma ku zamna ku taɗe kuna bashi nonon nan uwaye eh, sun sani a ƙarshen ban nono nono fari tas yake zama. uwayen ɗiya da basu da ingantaccen ƙoshi suna iya bayar da nono tsagoransa? Kwarai kuwa duk cikin kowane yanayi na matsayin abinci mai gina jiki da uwar take tsuttuwar kanta taruwar nono bai sakewa. me yasa ba a baiwa jariri ruwa mene mahimmancin shi nonon uwa yana ɗauke ne da adadin ruwan da jariri zai bukata nonon ruwa ruwa ne kenan akwai ruwa a ciki kuma da sinadarai masu gina jiki da farko ba wa jariri ruwa bai kamata ba na biyu kun san yadda tsaftar ruwa yake balle ma ba kowa ba ne ke samun tsaftataccen ruwa jaririn kuma bai da ƙarfi in an ba shi ruwan da bai da tsafta kun san abin da zai biyo baya cikin jaririn ba ya karɓi duk wasu abu abubuwa da suka fi ƙarfin shi ba. Wasu na faɗin jariri da ya sha nonon uwa tsogoronsa bai ya saurin kamuwa da cuta shin haka ne? Ni zan tabbatar muku da shi tunda na yi shi ga yara na biyu ina ganin shi kuma cikin aiki na yaran da aka shayar da nonon uwa kaɗai abun sha'awa lafiyar silau. Ana muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. Daga Filinge zuwa Agades. daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku studio kalangu tafiyar yanayin niger